والقرآن hakim. Allah yana rantsuwa da alkur'ani wanda aka kyautata ayoyinsa kuma ɓarna ba ta zuwa masa ta gabansa ko ta bayansa.